don duba bukatun tsaro na jama'ar yankin daga nan sai shirin ya sake komawa can arewa maso gabar a jihar yobe don jin irin matakan da ake ɗauka don ɗaliban jihar da aka dawo da su daga ƙasar sudan a garin shimfiɗa da ke karamar hukumar jibiya jihar katsina mutane na fama da barayin daji da suka addabi wasu daga jihohin arewa maso yamma har ma da neja a arewa ta tsakiya muntari tbo na daga jama'ar yankin da ke cewa suna buƙatar sauyin dabaru don tunkarar kalubalen. A bayaninsa na ƙarshe ya ambaci abubuwan da yake ganin za su kawo maslaha. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban tsiya. ina tabbatar maka idan kana son gaskiyar magana shine ka nemi mutumin da ke yankin sai an sanyo mutanenmu kansila ya shigo ciki mai unguwa ya shigo kungiyoyi masu zaman kansu da ke ƙauyuka waɗanda mu mun san su suna nan suna haɗu tashi su ga Allah ya kawo zaman lahiya a arewacin Najeriya wasu ma ba a ma san da su ba kuma ina tabbatar maka ilaika idan har aka bi waɗannan abubuwan da muke bukata ina tabbatar maka sai an samu tsaro a arewa maso yamma ai baka faɗi abun ba ma mu kare to ai na faɗi maka nace na ɗaya dai yana da kyau a jawo mutanen da ke yankin ina fatan ka fahimce ni idan aka kawo report musamman gwamna ya duba report ɗin shi in grassroots ya ce musu menene ke faruwa mi kamun ya tabbatar da wannan abin su ya bincike su to ina son a ɗau irin wannan salon duk wani rufar da za a kawo ya zamana ana kawo rufat kamar kala uku ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke yankunan mu suna kawowa kansuloli waɗanda suke kusa da jama'a suna da nasu sannan security suna da nasu sai a auna a ga me gasken magana sannan ina tabbatar maka mu arewa maso yamma Allah ya azurta mu da duk ko da yaushe so muke rashin tsaro ya kare ba mu goyon bayan dan uwan mu ko da uwan mu ɗaya da shi ba mu goyon bayan shi in dai yana cikin na mutanen to kullum gurin mu ya za a yi shi a kashe shi don najeriya arewa ta tabbata kashe mutane kawai yana kawo karshen wannan abun tunda ana ta kashewa kuma har yanzu abun bai kare ba ai ba irin ai in ji an ce ana kashewa bai kare ba to ba a kashen ba ai abin da ake nufi da kashe mutane yau in ka zo ka samu barayi ina tabbatar maka duk inda barawo 300 yake a kashe 100 wayannan 200 sai sun dawo sun tuba da kansu za su dawo su ba satai ko su hita su ba wajen saboda haka waɗannan mutanen alkabarin faɗi maka duk wani wanda ke tunanin wai zama da su wai a zauna da su a yi sasanci ko wani abu wallahi tallahi ba abin da zai ba abin da zai hawa illa a ci gaba da wannan abu na ce maka idan aka tura jami'an tsaro da 'yan banga cikin daji to ka a ce su je su fasa baddabawa na su dawo a in dai wannan za a yi abin ba zai kare ba kamar yadda muke ganin yunkurin federal government na yanzu an kai sojoji tun bayan sallah yanzu suna daji to abin mamusu cikin dajin da mu da su mai ta aikin ina tabbatar maka idan aka yi haka sai dai tarihi kuma in an shiga sai an ga karshen wato sai an ga abin da ya ture wa buzu na yawwa alhamdulillah in aka shiga sai an ga abin da ya ture wa buzu na ai irin wannan ko in foma bai tasiri sojoji na daji kowa na daji ai barayi mutum ke tsoro kasa taba shi ko to sojoji na cikin daji ka kaga magana wani infoma babu shi sannan mu mutanen kauyuka insha Allah ina tabbatar maka za mu ba su goyon baya duk wani labari da zai linkin za mu hana shi bi izinin layi kuma mu tun yanzu duk wanda ka san informa ne mu a mu bai zama in ma duk a ƙauyen da ka sani yawanci in dai aka sami informa ana kashe shi saboda haka sojoji su kwantar da hankalinsu muna ci gaba da yi masu addu'a su ci gaba da wannan aikin mu tabbatar da wannan abin ya kare amma mu kare akwai matsalar da ake magana a kanta ta daukar doka a hannu din nan ba mamaki mutum ba a gama bincike ba kawai sai ga watakila an kashe shara an kona gawarsa hakan maimakon ya kawo maslaha sai ya kara ta'azzara lamura eh to alhamdulillah shi wannan dajin idan aka shigo shi duk wanda ka tadda cikin wannan dajin ba bukatar ka mai wani bincike duk wanda ka gani a daji yanzu da dukiya wannan dajin da da na sani ni wayannan dazuzzukan da na sani dajin ba tsare dajin jibiya da wanda ya hada da zamfara duk wani daji da ka sani ai duk bihillacin da ba barawo bane mu mun san shi saboda haka kuma kowa ne ne za mu mashi adalci ba za mu yadda a ci mutuncin shi ba mu abin da muka sani dai mutanen nan mun yi mun yi da su su bari sun ke bari saboda haka abin da muke wata da gamun ta shigo ta tsaya cikin dajin nan ta tabbatar da wannan abin ya kare kamar a makon jiya wakilin jihar yobe a kasashen larabawa wajen tura ɗalibai don koyo ilimi musamman ma hanyoyin kaucewa duma masu muni umar abubakar ya ce suna shirin kaurar da ɗaliban zuwa masar don kar karatunsu ya samu tangarɗa gabanin dawo da salama a Sudan. Yanzu haka muna da akalla mutum wajen 35 wadanda suka kawo mana transcript nasu da result nasu da kuma dukkan wayansu bayanan da ake bukata wadanda suke so mu samo musu makaranta a nan kasar misira saboda su zai ci gaba da karatunsu maimakon su jira gaibu zan ya in ce tunda babu tabbas kafin wannan rikicin ya wuce so ba sa so su zauna haka to yanzu haka mun samu wata makaranta wanda nake ambaton sunanta annahar university wanda yanzu haka mun kai wajen mutum 35 muna jiran watan nan wanda admission nasu insha Allah zai fita to shi ya sa ma muke kara sauran mutanen da wanda ba su ji labari ba su taho su ma a tafi da su saboda wannan daman kar ta wuce su saboda a kowace university suna da ka'ida adadin da suke bukata wato faɗa mana shin ɗalibai naku na jihar yobe da suke karatu a sudan wato ma'ana dai bari mu dawo shin umar kai aikinka shine eh, ka taimaka wajen ganin masu son yin karatu yan jihar yobe gwamnati ta taimake su yi karatu a kasashen laraba ne na'am haka ne an doke ni wannan aikin saboda taimakawa wa ɗalibanmu waɗanda suke karatu musamman a kasashen larabawa musamman kasan da yanzu nake ciki a egypt so a gwamnati yobe gaskiya a fannin musamman na education ta yi iya kokorinta sosai musamman banda wanda ya kai yara zuwa abin indiya to a egypt akwai muna da university guda biyu musamman ita wannan alnahda university tura wajen mutum goma sha shida wanda suke medicine da pharmacy da other course wanda yanzu haka suna shekara na karshe sannan kuma bayan wannan kuma still mai girma gwamna ya kara ɗebo ɗaliban da suke fangaren addinin musulunci waɗanda suke da background na larabci saboda wannan krasisin da ake samu musamman ishu na boko haram da sauransu ya dabi wajen mutum talatin ya kai su a nan jami'a babba wacce ake kiranta al'azhar university ya kai su nan ma suna karatu da eh, bangare daban-daban saboda bangaren addini ma ta samu ci gaba sosai saboda mutane su zo kuma su taimaka a al'umma su fitar da sosoran ra'ayi da waɗanda aka suke gida da kuma musamman fannin sosoran ra'ayi abubuwa su samu sauki mutane su fahimci addini musulunci addini ne na zaman lafiya ba addini ba ne na ta'addanci yaya ake samun mutane su amfana masu son yin wannan karatun ya kuke ku tantance su ku taimaka musu kuma shin ɗari bisa ɗari gwamnati ke biya musu ko wani tallafi ake bayarwa kawai ni bangare na ban da ma aikin da nake wa gwamnati na taimakawa ɗalibanmu waɗanda suke karatu a can ƙasar misra ko da waɗanda bangare biyu ne akwai wanda gwamnati ta kai su wannan dama wajibi ne akan mu dole mu saukar da nauyinmu mu akwai wadanda kuma iyaye da kansu ne suke kai 'ya'yansu to idan muka fahimci cewa wannan 'yan ɗan jiha ne ko da baɗan jiha mana idan abin taimako ya zo muna bada gudunmawa mu sosai kuma waɗanda kuma suka zo wajen mu suna tambayan game da makarantu waɗanda ya dace da sauransu nan ma muna ba da shawara ko kuma mu karbi abin ma mu je mu neman musu ko gurbin karatu ko kuma wani duk wani abin da suke taimako eh, neman taimako din mu ba da gudunmawa mu a cikinta. wato mana idan mutum yana ga ya cancanci ya samu wannan yana da wannan abin da ake bukata ko sai ya kokari ya tuntube ku ya turo takardunsa sannan sai ku duba a taimaka masa eh wannan din da yake abu ne kashi biyu ita gwamnati idan ta tashi za ta na so ta tura dalibai zuwa nan wajen kamar musamman azahar ko kuma wannan ita na hadadin akwai abin da ake kira misali yanzu dama turu muna da 17 local government to kowa za a bada gayyata to akwai holding da ake yin kamar exam jarabawa daga nan ne za a dabi waɗanda suke da kokwari to su ne wanda za a fitar to kuma bangare na biyu musamman waɗanda iyaye da kansu suka fitar da 'ya'yansu nan bangare ma idan suka zo wajen mu suka tambaye mu to muna jagoransu zuwa ga makarantar da ta dace 'ya'yansu su yi waɗanda akwai ke akwai kula kuma yaransu ba za su eh, shagalta da wayansu abubuwa ba masu sauraro a nan zamu mu naɗe tabar shirin makon gobin Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka. Ni na Sura Adamu ya kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. To kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba ɗaya.